wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas da yiwuwar ran shugaban kasar rasha ya ɓaci wanda a yanzu haka ya umarci sojojin kasar najeriya da su yi wa tinubu juyin mulki amma shugaban kasar najeriya ko kuma ce shugaban sojojin kasar najeriya wato kuma christopher musa ya daka tsalle ya ce babu dalilin da zai sa wani daban ya ce su yi wa bola ahmad tinubu juyin mulki domin suna buƙatar mulkin dimokuraɗiyya wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas idan ka saurari kalaman Christopher Musa wanda ya mayarwa da shugaban kasar Rasha martani za ka yi mamakin yadda ya samu ƙwarin gwiwar faɗa masa wannan maganganun. Amma mai sauraro kafin mu samu ka saurara za mu so ka gyara zama ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka sannan kuma muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora, sannan kuma kai mana like na ƙasan bidiyon namu sannan kuma kai mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan magana na Christopher Musa wato shugaban sojojin Najeriya wanda ya cire tsoro ya ragargaji shugaban kasar Rasha da ma 'yan kasar Najeriya da suke yunkurin cewar shugaban kasar Rasha ya zo ya yi juyin mulki a Najeriya. misrarwa a yanzu aka dai ga bidiyon ka saurara. mun sake kasan kwanaki mun zo mai magana da shugaban kasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa eh, game da wannan zanga-zanga to duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai mutane miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan lumin su kawo ɓace-ɓace a cikin kasa amma mun ga yadda ake kone-kone abubuwa yadda ake sace-sace a ko'ina to yanzu mun sake zuwa kuma da shi shugaban ƙasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka ɗauka in mun ga mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu abin da ake ciki mutane suna son su mai da abu wani abu mun duba ciki mun ga waɗansu sun ɗauki ah, tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka kara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya ma jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so bane ba abun da ake a cikin duniya sa'an mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu wai karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare a cikin aikin da muke kaga mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son kasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare demokradiyya muke so kuma demokradiyya za mu zauna tare da shi well ka dai san kaga yanda yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina je za mu shigo don mun ga yadda kunikunin ya tashi yanzu ka ga yadda su abubuwan da aka yi a kano a kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan ƙasa mun riga mun san ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani kone yanzu kuɗin da abubuwan da aka kone in fa akwai mutanen da yan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka ji aka kone wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda 'yan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu soja fito kan titi in ta kama kuma ya kai lokacin da sojoji za su fito rikici babba ba za su ce kamar kila kaga yadda muke aiki kasan muna aiki tsakaninmu da Allah ba za mu yi ba duk wanda za ka ga mun kama yana da laifi